mu da shigowa zauren VOA. Muna ci gaba da maudu'inmu a kan haɗin kan al'ummar Najeriya gabanin zaben shekara 2023. Ku biyo ni. Bari mu ba Shamsiya Hamza Ibrahim minti biyu ta mana bitar sakonni da muke samu a dandalin yanar gizo na Facebook kafin a rufe. A to madalla a kafar mu ta Facebook muna da wato sakonni daga mabiya da dama wanda zan karanta wasu daga ciki don saboda halin lokaci ba za mu samu karanto duka ba. To idan na fara da Jamil Isyaku ya ce gaskiya adalci shine kawai mafita domin ceto arewa sai a yi aiki tare wajen nemo shugabanni na gari sannan kuma za a samu mabiya masu gaskiya kuma addinai su kasance wato su kaucewa cusa kiyayya akan abokan zaman su. Shiko yaya mamman Rotimi ya ce mai tsine da Boko Haram wannan addinin shi ya raba kan 'yan arewa sai ka ga mutum da addininsa sai wani yana kiransa da arni to me ya kawo hakan muhammad ke abdullahi ya ce idan gwamnati ta ga dama fa babu wanda ya isa ya sake ta da tsaune tsaye talakawa ya kamata ku mai da hankali ya ce manyan ƙasa suna can suna more rayuwarsu ku kuma talakawa kuna nan kuna magana tarbiya gwamnati ta fi ku sanin tarbiya domin ita ce take da hukunci a hannunta ita ko zulaihat lawa ta ce ina muku fatan alkhairi to allah ya kara ba mu zaman lafiya ya kuma ba mu abin da lafiya zai ci to idan kuma na taho a wannan Suleiman Gwani ya ce VOA ai wannan laifin malamai ne. To malamai kun ji fa? Ya ce su suka ce dukkan abin da za ka yi na kowane laifi in kana sallah kam za ka shiga aljanna. to yaushe za ka sha wahala don bin gaskiya tun da duk ɗaya ne bin gaskiya da ƙin binta da ka san ko baka bi gaskiya ba za ka shiga aljanna to ka ji rashin fahimta ne yake sa wasu suke aikata ire-iren waɗannan matsaloli da muke fuskanta wannan da ya fito daga prince sarauta ya ce najeriya kenan muna godiya malamai da wannan ƙara haske da kuka mana mu dai talakawa sai yadda suka yi da mu amma su sani cewa kowa sai ya yi bayani da larabci ba da hausa ko da turanci ba allah dai ya tsire mu daga sharin shugabanninmu amin mu amin To saboda karancin lokaci bara mu samu karanto wasu daga cikin sakonnin ba da fatan dai masu bibiya mu za ku ci gaba da kasancewa tare da mu da kuma ba mu wato gudumawar ku a cikin maudu'in da muke tattaunawa a cikin wannan zauri Allah ya saka da alkhairi. Shamsiya Hamza Ibrahim kenan da sakonnin dandalin sada zumunta a wannan shiri na zauren VOA. Lokaci yayi da zan ba Hajiya Mariya Ibrahim Baba na'urar magana. domin mu ji bayananta ko shawarwari. Hajiya Mariya gare ki. Salamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Ni zan magana ne akan ilimi. Najeriya gaskiya an yi babban kuskure. Da can sanda mu muka taso. Na gama primary school 1966 kuma na je native authority wanda a wannan zamanin duk makarantu da suke Najeriya a ƙarƙashin gwamnati take. Kaga akwai control. Saddauna Alhaji kansa da rahama ya ga 'yan mata daga arewa kafin su gama primary suna primary 3 4 an fidda su a musu aure to sai ya je kafa wata makaranta a Ilori Queen Elizabeth Secondary School sai ya zaga arewa nan gabaki ɗaya north east north west north south duk ya haɗo arewa gaba ɗaya buɗe wannan makaranta sai aka tura mu a cancan muka yi karatu 1967 na shiga na gama 71 so ni abin da nake so in ji hankalin mu shine shi ilimi na boko ai ba lalle sai kowa ya yi digiri ba sanda na yi primary na gama da secondary wallahi abubuwan da na koya ina primary har yau ina morarsa abubuwan da aka koya mana an koya mana skill acquisition mun yi aikin lambu mun yi girki primary school sai mu ɗinka riga da zare da allura a wancan lokacin so akwai skill acquisition yaro yana boko ana koya masa kuma abubuwan da zai yi da hannunsa to digirin yanzu zama takardar tsire zaka je baka ma karatu ba za a baka digiri din ka biya kuɗi ko kuma karatu zuku To kaga wannan yaushe za mu ci gaba. We are not all academicians duka mu ba academicians bane. Idan mutum zai saka a aji ya koya maka wata darasi ka yi jarabawa ya baka certificate takarda kwali ce ka ce ina ga Allah subhanahu wataala da ya halicce ka daga digon ruwa ya mai da kai mutum. Me ba zai sama kwakwalwanka ba? Ko Komi zai sama kwakwalwanka sai ka tayi kawai. Saboda haka ni ina ganin mu koma tsarin da. Yanzu private schools ne kawai yanzu a Najeriya. Kuma wallahi ba abin da suke karantarwa. Ba su karantar da komi yaro zai gama secondary ka gani bai san komi ba kuma najeriya ya kamata mu duba kun ga turancin nan wallahi yana mana illa allah ubangiji a najeriya subhanahu wataala ya bamu harshe harshe sun fi ɗari hudu me yasa najeriya ba ta samu wa'yansu yarurruka a ce kowa dole ya iya a yi karantu da wani yanzu? sai yaro ya ci jarabawa amma ya faɗi english ba zai ci gaba ba sai ya zauna ya zama dan iska yana rawa a kwararo dole mu ɗauki wani matakin da za a zo a fito da yaro ya koyi ya yi karatu da hausa ya yi da yarbanci ya yi da igala ya yi da kanuri kuma ‘ya'yanmu ya kamata duk kowane gida miji da mata an bai rabe da bahaushe ne ku tabbatar ‘ya'yanku sun iya luggan sun iya ku. Ki ne orijin ɗinku amma yanzu iyaye da yawa yanzu alfahari suke ‘ya'yansu sun iya turanci ba ruwansu da nasu halshen kaga mun ɓata. muna da yarurruka saboda ka dole a duba wannan bangaren shi ma ishu ne don turancin na yanzu yana cutar mu in baka jin sa ko baka iya rubuta ka ci shi ba ka faɗi yara nawa ne yanzu ba su iya zuwa jami'a kana da 8 credits ka ci amma baka da turanci ba za ka tafi ba da Allah akwai adalci a nan balarabe a kasarsu da wani yare yake ya suna yin turancin amma sun rike larabci china sun rike china germany duk kasar da ka ji a duniya sun rike nasu luggar sun sa turanci a gefe suna amfani da shi amma mu mun raja'a komai mun ce sai turanci so akwai problem yanzu private schools din da muke da su a Najeriya in ba a ɗauki wani mataki a kansu ba to wallahi tallahi dan karatu ma ba quality kuma sai quantity kuɗi iyaye kawai suke tatsa kaga dubu ɗari dubu ɗari biyu mutum yana aiki yana karɓar ɗan albashi ba ta kai ta kawo ba yana da ya uku kullum a tagayyar yana neman yadda zai biya kuɗin makaranta to gaskiya gwamma a samu wani kafa da za a ba wannan abun eh, kai da kafa masa tufka to na gode. Hajiya Mariya Baba mun gode. Sai malami na gaba Bishop David Tasa daga Gwagwalada. To, murga mu yi magana kan tarbiyya da siyasa da kuma masu hukuma. Nawa dai kafin mu koma sakon da zan bada shi shi ne, har yanzu ba za mu bar Allah ba. Domin duk abin da ya faru, faruko daga wurin shi ne mako mako ma daga wurin shi. Ina so mu yi addu'a littafi mai tsarki ta ce a cikin littafin Timotheus Sura biyu aya ɗaya da biyu ta ce, Da farko dai ina gargaɗi cewa a yi ta roƙon Allah ana addu'a saboda sarakuna da masu manyan makamai don mu zauna lafiya rai kwance muna bin Allah sosai a cikin natsuwa ba za mu bar Allah ba duk yadda take za mu koma ga Allah me nake nufi mu malamai mu daina wa'azi na baka don wasu mu muna wa'azi da baki amma abin da muke wa'azi bai kai zukatan ba akwai algus a ciki akwai shashanci a ciki akwai shari a ciki wa'azinmu ya kai tun daga zuciya ya fito tun daga zuciya gaskiya na Allah yake so Allah baya so algus Allah baya so munafunci sa'annan kuma 'yan siyasa kada mu dinga karfafa su an zo an ba mu kudi ko a coci ko a masallaci sa ana yaban ana ɗaukaka su amma kuma musan cewa abin da suka yi ba shi da kyau kuma yara mu kuma tun daga gida kamar ni yanzu a kowace rana da safe zan tara yara na mu yi addu'a da yamma kuma za mu yi addu'a tun daga wajen mu kwaya musu cewa bai kamata wani ya tozarta addini wani ba tun daga gida har zuwa makaranta har zuwa kasuwa har zuwa ko'ina mun haka zai taimake mu ubangiji allah ya bishe mu sai malami na gaba wato sheikh tajuddin muhammad to alhamdulillah ah, muna godiya ga allah da shi ya nuna mana farkon wannan taro kuma gashi mun gangaro za mu rufe da addu'a daga ƙarshe don abin da muka tattauna Allah ya sanya mana albarka saƙo na ga al'umman Najeriya gaba ɗaya an ce mai kaya shi zai ɗau kayan shi inda ya fi nauyi fa idan aka ce an aje kaya inda ya fi nauyi mai kaya kamata ya rungume wurin gwamnati ba zai ɗauka mana inda ya fi nauyi ba al'amarin addini a Najeriya Allah ya ga dama in son sani ya mai da Najeriya gaba ɗaya zama ƙasar musulmai ne amma bai so aka ba kuma baya kuskure dole kai musulmin Najeriya ka tabbatar da cewa Allah ya yo ka a Najeriya musulmi in ya ga dama da zai mai da Najeriya gaba ɗaya zama ƙasar kiristoci ne ba musulmi kwara ɗaya amma Allah bai ga dama aka ba Allah son sani ya haɗa mu a ƙasar nan mu zama wuri ɗaya kullukum min adam wa adam min turab mu yadda da wannan a zuciyar mu cewa dukkan ku daga wurin annabi adam kuke baban ku ɗaya ne uwar ku ɗaya ne kuma da adam shi ma daga wurin ƙasa ya fito idan mun koma asali babban nauyin da nace kowa ya ɗaukan da fi nauyi shine limamai da fastoci su ne za su ɗauki kayan nan da ya fi nauyi bari cire gilashi ba abin da gwamnati zai taka mana cikin lamarin na kara maka wa'anda suka fi nauyi wanda za su ɗauki kayan nan shugabannin addini shine wannan abun ya fira ta a kansu wallahi a Najeriya a yau in mun so juna da musulmi da kristoci wallahi a yaba ma shugabannin addini in mun ki juna da musulmi da kristoci wallahi a tuhume shugabannin addini wannan mu faɗa ma juna gaskiya mu kuma musulmi wallahi duk musulmin da ke kiyayya da krista bai da hujja cikin qur'ani mu mun faɗi a karara a ta mu ƙungiyar na jama'atu izalatul bid'a kamsa sunna a ƙasar Najeriya gaba ɗaya karkashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalau ya ce mu isar da sako mu kristoci a Najeriya mu ba makiyi mu bane mu masoyan mu ne Qur'ani ya karantar da mu haka Allah ya ce ba za ku samu masu ƙaunanku masu tsayawa da adalci su yi muku kyakkyawan mu'amala in ji Allah sai wanda suka ce inna nasara duk wanda ya ce shi ni nasara ne akwai wanda zai ce shi krista ne a baki amma ba krista bane a halinsa wannan shi ne matsala da dama mutum yana rike da bible ne from genesis to revelation sai ka jawo mai aya bai ma san mai a cikin a cikin bible din ba shi yasa muke cewa da kristocin Najeriya da musulmin Najeriya mu je mu so juna mu so juna don Allah in mun zana lafiya a Najeriya mu ne muka yi in ba zaman lafiya a Najeriya mu tuhuma kanmu gwamnatin Najeriya su ma a sama akwai kristoci akwai musulmai zaman mu lafiya ni a masallaci na wannan juma'an da ya wuce a prince and princess estate hudu ba na yana nan aljihu na in za ku gani na rubuta shi ne akan zaman lafiyan musulmi da kristoci a Najeriya. Kuma na nuna musu cewa annabi ya saukar da kristoci a masallacinsa, suka shigo masallacinsa, ya karantar da su suka ta musu tambaya suka ta masa tambaya yana ta amsa musu a lokacin bauta ya zo evening service suka roƙi wurin annabi cewa lokaci yayi mun sha karatu daga wurin addinin ka amma za mu dan koma gefe mu ɗan yi evening service Umar shi kuma sahabin annabi ne ce ah, za ku yi ibn sabis za ku koma jiran ku dawo ya ce a ah, wai za mu dan koma gefe na nan cikin masallacin ku mu dan yi ibn sabis da mu sai mu dawo mu ci gaba tambaya ya ce a ina in ji Umar aka ce anan annabi ce i eh, a nan za su yi nan cikin gefe guda suka koma a masallaci ga inda muka yi kallo aka sallah suka juya suka kallo darussalam jerusalem suka yi nasu abin da za su sabis service su suka gama suka dawo kuma suka ci gaba da tambaya gaban annabi sallam ba cuta babu cutarwa annabi ya kai musu ziyara a Najran ya suna gayyatarsa a cocin su wurin bautansu bautan su a Najran Najran is 70 km to Madina a wancan lokacin ya kai musu ziyara ya isar da sakon Allah gare su kai akwai sahabi guda cikin ministocin annabi ana ce mai Salman Farisi Salman Faris a cikin coci aka reno shi a cikin coci aka mai tarbiyya ya tashi ya girma da faston sai ya gan girma ya zo tsufa ya zo ce kwashi kayanka ka bi wani gari in ka kai wani gari inda akwai dabino da yawa ka zauna a wurin 'ar Allah zai kawo wani annabi na ƙarshen zamani ga alama kaza ga alama kaza da alama kaza da za ka gane shi shi kaɗai ne zaka bi ka samu tsira a gaban Allah gobe kiyama in ji shugabansa in ji malaminsa a wancan lokacin kuma fasto ne a wancan lokacin ba da irin nan yanzu ba fasto na asali masu gaskiya ba cuta babu cuwa-cuwa babu yaudara babu kiran mutane akan banna babu tusa kiyayya a cikin zukata mabiya don wallahi ku yarda da wannan gaskiya ce wannan lamarin a tusa kiyayya da an ganka goshin ka bari ya ce ana ganin kamar wani dabba ne kai da an gan musulmi yana sallaka ga ai wannan dan kisa ne ai jini yake sha addinin sa ai kira kawai a sha jini kawai wallahi mu yi hattara in ka tusa mutane ka rahayi na bakin ciki da cuta da kiyama wallahi asara akan ka zai dawo gaban Allah gobe kiyama tun nan ma ba zaman lafiya daga ƙarshe sako na asalin musulunci ya nuna muna kristoci ba makiyin mu bane yau in krista ya taso ya zama makiyin musulmi ba krista bane ku yadda wannan ba krista bane qur'ani ya ce waɗanda za su so ku su yi kyakkyawan mu'amala da ku su yi muku adalci in ji qur'ani wanda ya ce inna nasara ayar na cikin Kur'ani. idan ko mutum ya ce ba aka bane ya kawo mana aya saboda aka ina kira ga, musulmai limamai ya dani akan mimbari na hudu ba na ina kira a kan musulmai mu zauna lafiya da abokanin zaman mu kristoci aka Allah ya aje tun fili asal a garin Madina annabi ya rubuta constitution na zaman lafiya tsakaninsa da kristoci da yahudawa da ma wa'anda ba su da addini kuma an zauna lafiya ba matsala to me zai hana kuma a yau wai mu ce wai da kristan ya ga musulmi sai an hankalin shi ya tashi da musulmi ya gan kristan sai Kalin shi ya tashi to saboda aka da pasto da liman kowa ya koma gida amsan tabbaya wannan bawan Allah kenan cewa za mu mu yi alkawari za mu isar da sako mu ma mun fara isarwa ma kafin mu zo nan wurin ko wani ya shirya hudu ba na zaman lafiya malam kabiru gombe Allah ya saka mishi da alkhairi hudu ba na musamman yayi akan zaman lafiya da lokacin da matsalan Debora ya taso ya ki ba da wani hukunci ya ce a bar hukunci ga masu fatawa shi na shi kira mu zauna lafiya da juna babu inda musulmi ba zai bar Najeriya saboda Krista ba Krista ba zai bar Najeriya saboda musulmi ba kuma gan mu jira wani wayoyin 'yan majalisa za su muna wani abu ba abin da za su yi mana ko an yi wani bil in ba mu yadda muna hudu ba na gaskiya da ƙauna da zaman lafiya ba babu inda za mu tsira Allah ya sa mu tsira cikin lafiya ya ƙara zanar da kausar da mu lafiya ya sa muna ƙauna cikin zukatan mu. Fasto ya shiga coci ya nuna ma mabiyansa ga ku zagi addinin kowa ga ku zagi annabin kowa a cikin shari'a ku nuna musu hukuncin wanda ya zagi annabi kisa ne da mutum ya ji hukunci hankalin shi zai yi mi zai natsu amma nan da jahilci yake abin da ya kamata karantar da al'umma ba za a faɗa musu ba wa ke son ya mutu ba mai son ya mutu domin in kun ce an ba da bil ba Najeriya bane ko an yi bil aka ce wai duk wanda ya zagi annabi a sashi gidan yari wallahi akwai musulmin da ba za su yarda da wannan hukuncin ba in mutum ya ce ah ba gidan yari bane in na zagi annabi a zan wuce gidan yari to ko ka zagi annabi kana jiran gidan yari za a sulala cikin dare a zo a kashe dole ba za a hankuri ba ba za a yi hankuri ba <laughs> saboda aka zaman lafiya fasto ya karantar da al'ummarsa ga ka zagi annabin kowa limami ya karantar da al'ummarsa ga ku wulakanta addinin kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da waɗannan jawabai na shir Tajudin Muhammad za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da mahalarta wannan zaure, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.